Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To har yanzu muna jihar Bauchi inda masu bukata ta musamman ke fafutukar ganin rayuwarsu ta inganta ta hanyar ilmantarwa da koyar da su ayyukan hannu. Yara da suke lunguna da ƙauyuka da suke da bukata ta musamman irin nan mukan yi kokari mu fito da su mu kawo su makarantu. Bayan haka in suka yi karatun a tsakankanin mu ma mukan dinga haɗa naira biyar naira goma haka muna tallafa ma wanda ma iyayensu ba za su iya ɗaukan nauyin karatun karatunsu da sauransu ba. Kamar yadda aka je a makon jiya, shirin na kasa ya samu bakuncin wani matashin da ya ilimin zamani ya kuma koyi sana'o'i da dama domin kare kansa daga harkar bara. Amma kuma har yanzu tsugunne bata kare ba. Abdullahi Usman wanda ya karanci fannin dubarun ci gaban al'umma wato social development bai yi da can samun gurbin aikin yi ba na gwamnati ko na wata kungiya mai zaman kanta. sannan rashin baiwa sana'o'in nakasassu muhimmanci mahimmanci a jihar Bauchi kamar yadda abin yake a sauran jihohin arewacin Najeriya yasa da dama daga cikinsu ke komawa ruwa ma'ana tara hannu kan titi. Ga ci gaban hirarsu ta wayar tarho da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad. ko da an bamu kamar yadda na gaya maka mun yi mun saka mun nuna mutane duk mutum sai ya nuna ma abin ya yi kyau abin gonin sha'awa ne kai ai abin da ya kamata ya amfani da shi ne amma in ka gaya masa kuɗin sai ce ma ai kuɗin ya yi yawa barai siya ba sai dai ya duba ya kalla ko ya ɗauki naira ɗari ko naira hamsin ko ɗari biyu ya ce ma to ba sadaka kaga kai kuma kayi wannan abin don ka dogara da kanka ne kaga dai ya dada ɗora ka a wancan hanyar da muke ki mu yin na baran da ita ce ya dada ɗora ka a kai to gaske abubuwan suna kulle mana kai da yawa kuma gashi muna da manyan sarakuna a kasan nan manya-manyan malamai a kasan nan da kuma 'yan siyasa amma sai ka ga duka an yi watsi da mu ba wani wanda ya damu da abubuwan da muke kuma suna ganin mu yau da gobe ga makwabtanmu na kudancin kasar nan sun mana fintinkau sun yi nisa fiye da yadda kake tunani akan irin wayannan abubuwa ma'aikatu da dama za ka same su suna ayyukan nan to amma ka dawo fannin mu arewa gaskiya abun ba haka yake kenan kulawa ne ba kwa samu wanda ya kamata inda akwai wannan kulan da haka ba zai faru ba Allah bai wanda zai iya ya tashi ya je ya yi bara ya zo ya biya kuɗin makaranta ya yi shi sai ka ga mutum ne mai son ya dogara da kansa kuma don ya fidda kansa daga wani irin hali na rayuwa kuma har ya taimaki al'umma da ma sauran kasansa to amma bayan kai karatun ka zo ka koma kana bara abin gaskiya bai yi ba to ita gwamnati tana ta nuna rashin jin daɗi ga yanda ake ganin masu bara a kan titi ita kuma gwamnatin kenan bata samar muku da abin da yake zai hana jama'an ku bara ba gaskiya wannan haka ne dan akwai misali zan baka misali da makwabtan mu jihohi kamar arewa maso gabas ai kamar ga maiduguri nan gwamnan jihar borno nan ya ɗauki mu wanda da muna tare da su muna yawan barace baracen nan da su amma da yawa ya babba su aiki da yawa yau mun daina haɗuwa da su ma a wuraren da muke bara to kaga inda ana koyi da irin wannan gwamnan da wasu makamantansa kan gaskiya kaga da abubuwan za su yi sauki akwai irin masu tallafawa gwamna a wasu sassa musamman bangaren mutane masu bukata na musamman ba a da shi ne a nan don saboda ya ga yana fafutuka a kan bukatunku gaskiya Allah bai a jihar ba mu da shi to ku nema ba ne e to duka dai hanyoyin da ya kamata a yi ta bin an yi ta bin abubuwan da yi yadda dai Najeriya take sai hankali Allah bai kuma mu muna da yakinin gwamna mutumin kirki ne muna da tunanin dai abin dai bai iske shi bane amma kamar yadda yake taimaka ma al'umma a jihar Bauchi da yadda kula da al'umman jihar Bauchi mu din ma ina ji da Allah zai sa ya ji wannan koken da muka yi kuma ya isa gare shi to ina da tabbacin insha Allah zai yi wani abu a kanmu domin Allah akwai ire-ire na da yawa a jihar Bauchi wanda mun yi karatun ba mu da aiki abin gaskiya ya dame mu to shi yasa muna kira ga mai girma gwamnan jihar Bauchi da ya dube mu da idan rahama ya taimaka kamar yadda yake taimaka ma al'umma mu ma ya juyo ta bangaren mu yau ba mu wayannan ayyukan yin domin mu samu abin dogaro da kanmu dan yau a karan kan shi mai girma gwamna ba zai so a ce yau an haɗu da wasu a wasu gurare suna bara da an tambaye su ce a su yan jihar Bauchi bane gaskiya abun ba mai daɗi bane ne gama dukkan wani dan jihar Bauchi da can akwai idan kamar masu sana'a irin ku suka yi gwamnati ta kan saya shin wannan yarjejeniyar ya rushe ne ko yaya ne ne wannan ba a ma maganan ta yalla bai duka irin cibiyoyin koyar da wayannan abubuwan ma yanzu ba sa yi a nan jihar bauchi eh kamar wanda ake kiran su irin blind workshop ba eh gaskiya ba sa aiki ƙungiyanku me ta yi a ƙungiyance domin jawo hankalin gwamnati da ma wasu ƙungiyoyi da suke taimakawa ma irin mutane irin ku. to Allah bai mu abinda kungiyoyin mu take yi takan yi kokari yara da suke lunguna da ƙauyuka da suke da bukata ta musamman irin nan mukan yi kokari mu fito da su mu kawo su makarantu bayan haka in suka yi karatun a tsakankanin mu ma mukan dinga hada naira biyar naira goma haka muna tallafa ma wanda ma iyayensu ba za su iya daukan nauyin karatun sun da sauransu ba tun da har mukan yi hoɓɓasa mai kokari irin wani abubuwan to kaga gwamnatin ya kamata ta duba abubuwan da muke yi da tausaya kuma ta kula da mu akan wannan al'amara mai girma shi gwamnan jihar Bauchin da yi wa Allah ya dube mu da idan rahama ya taimaka yi wa Allah ya taimake mu a bamu aikin yi don mu samu abun dogaro da kai da kanmu bayan haka akwai sanatocinmu da kuma 'yan majalisunmu na tarayya duka su ma suna da abubuwan da ya kamata su yi a kanmu musamman shi sanatanmu na Bauchi ta Kudu Honorable Shehu Umar Buba mutumi ne mai kirki shi ma wanda yake tallafa ma al'umma masu lafiya da marasa lafiyan da kowa to balle kuma a ce ga mu na kasassu mu ma muna kira gare shi da ya tallafa mana da dukkan wata hanya da ya ga zai iya tallafa mana ya tallafa mana. Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdullahi Usman da wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad da produsa Julie Lazarus Grisham, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke cewa a huta lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka kai ilimi ya fi. Ya Allah mataimakin